Father John Cooper. Allah Father irin yadda tawakana kenan a illela local gamman a jihar sokoton tarayyar najeriya inda magoya bayan malam ibrahim yakuba lazazzagi suka share sama da awa awabi suna zagaye na lumana domin nuna alhininsu game da abukawar da soja suka yi a gidan shugaban 'yan shi'a a garin zaria a jihar kaduna ta najeriya din kuma a cewar malam muhammadu shugabansu wannan hari da aka kai ma malaminsu sheri ne daga ƙasashe kashe makiyan najeriya wannan zagayawa da kuma wannan ainihin zanga-zanga da muke ta limana da kuma cikin ruwan sanyi wanda ake yi to muna yin shi ne domin abubuwan da ka faruwa wanda al'ummar gari suna ji ko in ce kuma al'ummar duniya suna jin abin da ke faruwa dangane da malaminmu malam ibrahim yakubu alzazzaki hafizahullah wanda yake an san ita wannan ƙasa da ba irin malam to da yanzu ƙasar nan ta rikice duk da ainihi su suna faɗi sanadiyar zaman malam akwai wani ainihi sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda aka taɓa wa ritaya aka tambaye shi duk duniya ina yake son a zai yi gida ya zauna ya ce najeriya aka ce me yasa kake son a yi muka gida najeriya ya ce saboda can ne allah yake kaga abin da yake gani sai aka tambaye shi misa ya ce haka sai ya ce sherin da suka ƙulla kenya guda kenya ta wace an ka shiga ya kokato najeriya sun kulla tamanin iri ne amma har yanzu tana nan tama to ko mun san cewa me ya kawo wannan me ya kawo wannan zaman malam ne a cikin mu shine ya kawo wannan wanda yake ainihi duk sadda suka bulla wani makirci domin najeriya ta wace to malam yana faɗa mutane cewa wannan makirci ne kuma sun yi shi ne don su raba kan al'umma kuma su wace najeriya to wannan shine jin takaicinsu dama duk shirin sun ka kula ga al'ummar Najeriya malam yana faɗa musu kuma ya tashe su kuma shi kaɗai ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba basira ta yadda su da duk makirjin da suka kulla ya gano suna dai da yawan gaske maza da mata 'yan shi'a da suka gudanar da wannan jerin gwano na lumana a cikin garin illela local gamman kuma sun yi ta yin addu'o'i da sukar masu mulki tare da kira a sako malaminsu da gaugawa kamar yanda malam muhammadu ya yake cewa a lokacin da yake ma mabiya Ibrahim Alzazzagin jawabi. Wannan abin da muke kira ga gwamnati cewa ta gaggauto sako malam saboda don muna rayukan mu fansa ne ga rayuwar malam. Saboda haka ta gaggauta sako shi sannan kuma ita wannan gwamnati wanda aka ce mai adalci ce an zaɓe ta domin adalci to yanzu shi adalcin da ta yi wannan ga shi malam hafiza wallahu da almajiransa kaga wannan sun yi ne abin da muke ce musu su gaggauta sako malam cikin iyalinsa kuma cikin mu wanda yake shi ke kwantar da hankalin mu kuma shi ka dakatar da mu in mun ka ɗauki wani mataki. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so ai